الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 muna cikin suratul mu'minun kuma muna kan aya har yanzu ta hudu zuwa ta bakwai insha Allah ah, muna son mu tattara mu bar waɗannan ayoyin za mu dora a kan aya ta gaba domin lokacin yana kurewa amma tun da mun ambaci abubuwan da suke bata zuciya za mu ba da abubuwan da suke gyaran zuciya Allah gobe ya mu fada cikin wannan aya din kai ke ta gaba ke saboda wasu sun cewa ya kamata a yi a zama ayoyin da kafin zama da shi ne wuce so na roku da sai an gama ayoyin sai dai kawai ka faɗi da tuma da abin da ya kamata ka faɗi da tuma shi kenan ba amma dai tun da haka ne za mu kai mutane masauki allah da kafin azumin ya wuce ita ce jannatin firdaus majin kowa yana son a tattara a tafi ko? shi kenan za mu wannan ɗin allah ya ga wata tambaya amma wannan ba tambaya ba ce na bita kawai bayani yake yi kuma yana neman shawara ba sai za ku yi abubuwan da biyu rubuta ba mahaifiyarsa sai tara su, amma ba sai mun karanta abin da yake mafarki yana ganin ta da shi ba duk irin waɗannan abubuwa ka daina wani mummunan da ta ko wani abu daban shawarar da za mu ba ka shi ne ka yawaita mata yin addu'a da nema mata gafara a wajen ubangiji babu abin da take bukata yanzu sai addu'a zalla ya ce irhamu amwatukum bi sadaqa aw bi du'a an gane ku yi ji tausayin mamatanku da yi musu sadaka ko da yi musu addu'a abu biyun nan da Allah ya faɗi saboda haka muna ba ka shawara ka yawaita yin sadakoki da niyyar Allah yi mata lada ka yawaita kuma yi mata addu'a neman gafa don ambaci wani abu guda biyu a ciki wanda za ka gane mun karanta takardar kuma ita ce shawarar shi ne cewa da take kunga mu tana cewa ke ga ciwo kuma tana wani ɗaki ba rufe, ya ce duk wannan ba abin da za ka yi tunani a kan sa shaidan yana iya sata maka duk abin da ba ka tsammani don haka yaya yi mafarki duk kaɗi ba ka zubar kawai kamar yake hukuncin zaton ka mafi ƙarfi mahaifiyar kawai tana cikin rahama ka rabu da wannan tunanin wancan tunanin na shekan da yake tattawa ka yi watsi da shi kawai ka bari kuma ka ci gaba da nema mata gafara a gurin allah da yawan yi mata addu'o'i da yin sadakoki da niyyar allah kai mata lada wannan shi ne in kuma ka san kai akwai wani sabon da ka saba mata ne to gaskiya tana da matsala kuma an don ta tafi watakila duk abin da kake kallo ma mai yiwuwa da wajen ka ne watakila har yanzu baka makara ba kai ta neman yafiyarta ka ci gaba da kokarin saka mata lada a cikin akawun ɗinta wanda za ta gani imma a wani abu watakila ke sa aya to wannan shine shawara da mu ba. Allah ya sa kuma a dace kuma Allah ya sa ka fahimce mu domin kai ta rubutu haka tana turawa ba daidai ba ni ba na baka shawara ka ci gaba da yin wannan wanda nake ba ka shawara shine ka yawaita addu'a da nema mata gafara da yin sadaka da nufin Allah ya mata lada wannan shine kawai abin da za ka Allah ya taimaka wannan shi kuma magana yake akan bayanin da muke ranar akan zakka ta zinariya da kuma azurfa da kasar mun ce dubu ɗari tara ne da wani abu wanda yake kaiwa wato dubu ɗari tara da wani abu shi yake ba da misali a azurfa kamar yadda muka yi magana shi kuma yana bayyana da dubu ɗari tara da haka zai koma karsa kan azurfa sai wannan ka zaɓa makan da kaga shi kenan tunda kana da miliyan ɗaya da zai ka saka ka kasa kashi arba'in sai ka cire sai ka ba ma ka kere shi kenan ka cire zakka tunda kai yanzu ta yi awo da azurfa ko kana da magana ya zaba ma kansa don a ran da ma a yi idan za a bi awon guda biyu wanne ne talakawa za su fi amfani na azurfa ko to shi ya zaba ko da ka idan ka ji wannan ka'idar kuma ka kasa kashi arba'in ka da ɗaya a matsayin zakka awon ka da azurfa ya yi ba wani abu a ciki Allah ya ba da sa'a wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana ya ji ɗan wato iyaye da eh, malam mutum ya samu ciwo na stroke damuwa yana ɗauke da wato ciwon suga diabetes kenan har na tsawon shekara hudu yana jinya kuma tsawon shekaru baya azumi kuma ta haura shekara hamsin shi malam za ta iya ciyarwa kuma ya za ta ciyar na shekaru hudu na gode to na farko dai kuna yin sakaci da ba shi ya kamata ku ba ta yi mutum yana zaune bayan da lafiya shekara hudu baya azumi kuma ba a zai yadda za a yi ba yanzu da allah ya karbi rayuwa sai ayyana na to kuma kamar ma yana nuna kamar uwa ce yanzu da allah uwa za a mata wannan sakacin uwa ta haifa kuma ana kallon ta cikin wannan hali kuma ba a ɗauki mataki ba tun a shekarar farko Kula da sakaci kuma maza Allah yana cewa dainun layi da aula an yuwafa bashin ubangiji shi ya fi cancantar albiya daga lokacin ya kamata ku samu likita domin ban cika ba da fatawa kawai wai cewa don kace ba lafiya kawai mutu a je a ciyar ba haka lamarin yake ba ciwon sai in ya kai level din lallai likita ya ce ba za ta iya yin azumi ba ko kuma in ta azumi ciwon karuwa zai to ta wannan hanyar ake bi sai a bada fatawar cewa yanzu rashin lafiyar ka ya kai ko rashin lafiyar ka ya kai matsalar da ba za a iya yin azumi ba kuma warka tana da wahala da shi kenan sai a ɗauki hukuncin ciyarwa amma kai ni da kai haka ba za mu ga ciwo kawai shi ga shi kawai domin rashin lafiya din iri uku ne akwai rashin lafiyan da ake tsammanin warkewarsa shi alkur'ani cewa ya saurare shi sai ya warke sannan sai a rama kwanakin da aka sha akwai rashin lafiya wanda shi kuma ba a warkewa a cikinsa shi kuma wannan za a ɗauki hukuncin duk lokacin da azumi ya zo ciyarwa zai yi. akwai ciwo kuma da watakila azumin da yake haddasa shi sai ka ɗauki azumin ciwo ke tashi sai auna aunan likita ya ga ciwon ba za ka iya azumi ba domin ko da yaushe ka ɗauki azumi in yi ta kama ga abin da zai faru da kai za ka iya halaka to shi ma ciyarwa za a yi saboda yanzu ciwon ga yadda yake ba a jiran sai ya warke tun da azumi shi ne sanadin tashinsa. sauran ana kallon su a haka amma ba za mu iya yanke hukunci kawai ba ce duk wani mara lafiya ya ciyar ba ba haka lamarin yake sai in an samu dalili So haka na san akwai masu suga wanda suke iya azumi ko akwai kuma za ka ga wani yana da stroke din amma yana azumi to kawai in yanzu stroke ne za ka gaya mana kawai mu ce ma ciyar ba zai yi ba sai mun samu tabbaci saboda mu ma tsoro muke yi ka ce kawai ga abin da za a yi ba tare da kana da wani dogaro ba ba ka iya sauƙi azumi a kan mutum sai dalili ya tabbata ba za ka iya ɗora masa kuma azumi ba sai dalili ya tabbata saboda ka a koma wajen likita ka sake nazarin wannan ciwo sannan kuma yana cewa ya za a ciyar ciyarwa shi ne kawai in an kai azumi a cire masa muzin nabi na shekarun da suka wuce ma in ya tabbata hukuncin ciyarwa za ta yi dukkan su biya za a shi ana bin ku ba shi ne sannan wannan mudun na da kai shi ake cirewa sai kuma ka yi lissafin azumin bariyan can talatin aka ko ashirin da tara duk sai ka koma ka yi wannan domin yanzu fansa za ka yi bashi ake bin ku za ku biya wani na cewa allah ya tsara wa malam wato imani da takawa tare da mu baki da amin malam malam tambaya ta ita ce mace za ta iya sanya gane babba ta je gun aiki ba sai ta kaka hijabi ba eto eh idan dai yahudanci take yi in yahudanci take yi sun ta babban da ta tafi sun da na gaya da kiristoci da abin waɗanda ba su damu wajen suna yakwa kiri wannan kiristoci ma suna yafa wani gyale kawai sai su tafi a musu to idan yahudanci take ji da shi kuma da shi take son ta je gun allah da wannan yahudancin to za ka ci gaba da saka gyale din har allah ya tafi rayuwarta in sun gamu da allah ya tambaye ta ya ayyuhar nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabihinna za ta tambaya ne za ta yi ma allah in allah ya ce ai na ce matan mu dai.' su saka hijabi da matan annabi da 'ya'yan annabi da kuma matan mummune su saka ke mai sa ba saka ba kaga ita ta san bayanin da zaki amma a wajen musulunci ba zai ba ta dama kawai kawai ta yafa gane ta tafi ba su matan nan wato abinda ba su gane ba shi ne hijabin nan da allah ya ce su yi mutunta su allah yake kuma kare mutuncinsu yake ya zama a ƙarshe ce zalika adana an yi orafna wato zalika adana an yi orafna fara yin zai wannan shi ne ya fi kusa da a gane ita kamila ce kamar biyar mata ce mutum ya kiki ce mai mutunci ce ba za a cutar da ita ba amma in ta ya fagele ba ya kusa da cewa ita mutum ya kirki ce ba ya kuma kusa da cewa ita kamar biyar ce ba ya kusa da cewa ita mai mutunci ce za a iya cutar da ita cutarwa kuma shi ne ko na taɓa jikinta ko ai magana banza da ita ko alaƙa ta ko na abu da kuma da haka tun da ta ba da dama ne shi ne cutarwa da za a masa saboda haka in tana buƙatar ta ci gaba da yahudanci saboda ta yi karatun boko kasan wannan shi yake su eh, sun kai wani mahalli matsayi sun waye na haka yanzu wani garbi ba zai zo yana gaya musu harin Allah sai sun saka hijabi ba su waye ne kuma irin waɗannan matan masu za ka samu suna ɗaukar malamai wasu antisocial ne ko wani malami su ga gani kawai antisocial ne wai ma har cewa su wa ɗan imani a nan ne a ce mutum ya ƙi yin sallah ba ne sai imani ma a nan ne Allah ya yi tun da ba ka ce ɗan zaɓa wa zami ba imani kawai a nan ne ba dole sai mun yi sallah a mutum ya ɗauka ma kansa wannan abinda Allah ya faɗe shi a zahiri a zahiri zai ba da umarnin sallah na haka ba da ma kai ta zama a gida tana cewa to ai saboda ikhlasin ka dan kana ce kana riya bari ba za ka fito masallaci ka ka sallah da mutane ba in an taba ka cewa imanin anan yake za ka gane kuskuren ka wallahi haka ne ko saboda haka hijabin zahiri ne ba wai abu ne wanda za a ce a zuci yake ba jiki ne ko ba haka ba watakila da mai gidanta jima'i zai da ita ba za ta sa dan kamfai da abin nan ta zauna ta ce ai dafin ma a zuciya yake ba ah, gani mun fito muku da abin fili ne don kowa ya gane a ko to wannan abin ake son sai an tsare shi an tsare masa mutuncin sa dan na mai gidan ne kare har jikinta duk na mai gidan ne dan haka sai ta tsare mu barje ko a salatu ake kira masa annabi to ka kashe mana ba ne ni dai na san ana sa alam ne lokacin sallah ko ba ka sallah wani so saboda haka hijabi wata doka ce ta gun Allah kuma annabi aka kira jama'a ku kalli umarnin ba ku Allah cewa ku kuma ayyuhan ladina amanu ba a'a annabi ne kira ya ayyuhan nabi ya kai annabi Allah ya ce na wakilta ka kulli azwajika ga yawa matanka wa banatika ga gaya ma ƴaƴanka wa nisa'il mu'minina kuma ka gaya wa matan mu'minai ko ita ba matan mu'mini bane wata kila ba matan mu'mini bane ko ko kuma matar mumini ne kuma ba ta san tafi muminancin ita kuma ko kuma ita ba ta cikin matan muminai muna ba ki shawara fatuwar kusurin ma da ya ce hijabu shara'i ya ce hijabi na shari'a ya ce ga siffarsa shi ne satru ko sitru lijari ibadan ya rufe dukkan jiki ɗaya kenan na biyu ce sitru lilwaja ya rufe fiska shi a wajen usaimin ya ce fiska tana ɗaya daga cikin babbar fitinar na cikin tabbata a waje ta sa da tsari sai dai inda wasu dace a jirgin tawo amma fiska tana daga cikin babbar fitinar da take jan mara sau da ka shi ma ta sa da tsari Fitilun sa'irar badar ya ce ya rufe sauran jiki kaga kamar lazimin fa'ida da tun da ya ce lijami'in badar to kuma ba ya dawo ya ce sa'irul badan ai duk jikin gaba ɗaya su gaji sai ce au sabu ya zama to bai fadi farfa mai fadin gaske kuma yake Allah ya kuna na da na kada ya zama to ado ta ji wani ado take da shi ba ado ake da shi ba ana sa shi Allah ne sannan yace na shirya ce adamu tashabbuh kada ya kama da tufafin kakarai an gane wannan shi ne shi abin da ya bada abin da ya kuma kar a sa masa turare in za a fita to wannan shi ne na haka a ba ta shawara ko a gaya mata ga abin da Allah ya faɗa lalle ne ta saka hijabi da daina fita da gyale ballanta na ma yanzu ai ba wani doka cewa mace ba za ta zo gurin aiki da hijabi ko akwai wani babu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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون تبارك وتعالى ya ce su ne waɗanda suke tsare farjojinsu su ne wanda allah ya ba da labarin rabautuwarsu da samun gidan aljanna ya tafi a kan matansu ko kuma kuyangunsu wato su ne abin da hannunsu ya mallaka wani ya ce waɗannan ba ababen zargi ba ne a kan wannan wanda biya ne bi koma bayan haka ba ta wannan hanyar ba zai biya bukatar shi to waɗannan su ne masu ƙetar dokokin ubangiji mun faɗi abin da ya sa ubangiji yake ta cewa tsare fardojin su saboda fikira ta zinace zinace duk tana faruwa ne daga sha'awar farji fitina ta luwaɗi tana faruwa ne daga sha'awa ta farji haka ma dubu malamai kuma suka ce duk wani abin da zai taimaka ya zuwa ga afkuwar waɗannan ayyukan na magana ne ko kuma na kuɗi ko na aiki duk abin da zai taimaka a samu alfasha to su ma ana kiransu alfasha ma'ana kudin da mutum zai bayar ya yi zina shi ma wannan kudin alfasha ne haka kuma maganganun da za ka yi na da barbaru don ka shawo kan mata su ma ana kiran su duk maganganu ne na alfasha domin abin da kake son isan ma shi ne kana son ka isan ma wannan alfasha don haka abin da ya taimaka isar ka zuwa ga wannan abu alfasha ne kamar ka'idar da ake cewa ma la yakimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib abinda da duk ya zama wato wajibi ba zai cika da shi to shi ma ya zama wajibi ka sa riga ka rufe tsiretin da ka zo sallah wajibi domin sallah ba za ta inganta ba da bayyana tsireti ba tare da lalura so waɗannan abubuwa dukansu ana fassara su kan alfasha to kuma ƙololuwar abin da yake jawo mai shi ne ɓacin zuciya zai mun ambaci abubuwan da suke ɓata zuciya kan adam idan zuciya ta fati a nan ake samun munanan ayyuka da karya doka da ta'addanci da duk abin da ka sani zuciya ce idan ta fati a zuciya sai muka ga tunda mun faɗi cututtuka waɗanda suke sa zuciya ta fanɗare kuma ta halakar da mai ita to sai muka ga yana da kyau kuma mu ambaci asbabu salahul qalb abubuwan da suke sa zuciya ta yi kyawu inda allah kuma dama ya ce inda filjakar da mutuwa cikin zuciya akwai wata tsoka idan sala'at sala'an jasar kuma idan ta kyawu to shi kenan cikin ya yi kyawu gaba da to yanzu abinda za mu ambata su ne salakul kan abinda zai gyara zuciyar ɗan wato su ne za mu ambata muna da cikin imam na yan sanda da shi da group barka da zuwa saura ɗaya ba ko yau abin namu da mai jan sallah da mai damara daga cikin abin da yake gyara zuciya ta gaban tosaliya malaman malamai suka ce akwai kira'atul ƙur'ani bitadabburi wattafakkur fi wato karatun alkur'ani da kuma tadabburi da alkur'ani da tunani a cikin ayoyin alkur'ani duk da dai tadabbur yana da ma'anar tafakkur wannan yana sa zuciya ta kyau idan kuma an lura za a ga muna da sakaci kwarai da gaske a wajen karatun alkur'ani cikin al'ummar musulmai a wannan zamanin da wuce ciki ba kowa ya damu da kullum sai ya ware mu alkur'ani minti goma ba ya karanta shi ba kowa ya damu da wannan ba amma za ka samu kuma kaɗan ne daga cikin waɗanda ba su shagaltu da duban facebook mai ake yi ba zai ba su minti goma ko fiye da haka wanda watakila ma a facebook sai dai kila ka ci karo da kila abin da zai bata ba zuciya ba wai ya gyara maka zuciya ba amma alkur'ani shine abin da zai iya gyara maka zuciya kuma ya saita maka kwakwalwa in kana da damuwa ma da Allah ya karanta alkur'ani yana maganin damuwa to da yana daga cikin abin da yake warkar da zuciya daga wasu halayya munana da kuma kyautatuwarta ina jin ko sai na usman ko wani daga cikin magabata yana magana cewa da zukatanmu babu munafurci da ba za mu koshi da alkur'ani ba ana kenan da zukatanmu nagartattu ne salihan zukata ne ba za su iya kosawa da alkur'ani ba saboda alkur'ani duk lokacin da kake karanta shi karuwa kake kuma kusa da allah yake jawo ka kuma alhairansa yawa yake musamman ma in za ka karanta shi cikin gidanka shaida ce daga manzo allah yana cewa fa inna baita ladhi yaqra'u fihi alquran gidan da ake karanta alqur'ani a gidan ya yaksuru fihi alkhair alheri yana yawa a gidan wa yaqillu fihi shar sannan shar yana karantawa na gidan to kaga ga maganin samun alheri amma shenan a wani lokacin ya shiga tsakanin mutane da yawa da littafin da Allah ya turo musu abu na biyu da zai gyara maka zuciya gila ba za ka tsammanin sa ba amma kuma an kawo shi a cikin abin da yake gyara zuciya shi ne ta kalilun akai ka rika cin abinci kana a kare karanta ba Allah ya biya kalli ba ta kalilun akai karanta cin abinci imam Shafi maganganu yake da su da yawa akan wannan yace karanta abinci yana sa zuciya ta rike ilimi yana sa ta zama mai sauki a wajen bacci tana tashi da wuri yana sa zuciya ta zamanto cewa tana ba ma jikinka lafiyar da ya kamata domin ba ta samu lodi da nauyi a kanta ba saboda karanta mata abinci ya ce in ku kai ɗalibin ilimi ne to tana taimakon ka wajen tattara matsaloli kuma su zauna a cikin kwakwalwarka shi yasa ma ake tambaya shin a ina hankali yake ne a zuciya yake ko a kwakwalwa na a tambayi likita kamar haka ne kun ce ko ok wani zai shiga musulunci to barka da zuwa za ka musulunta ku ba shi abin magana ba ya jin hausa to wa yake jin turanci ya turanci yarbanci yake ji ko turanci ko mu dan kashi a wajen imam da kwamanda na

في أشهد. أشهد. أن لا إله. أشهد. أن لا إله. إلا الله. إلا الله. وأشهد. وأشهد. أن محمدا. محمد. رسول الله. رسول الله. الله أكبر. الله yanzu الله zama da ya kake da kowa watakila ma ta fi kowa saboda kai komai an ya kai maka yanzu muna fata allah ya barkaci a ah, musulunci ka tare da mu gaba daya Now we have buƙatar canjin suna ko? yana son canji? na ko kuma wata wuce ba muna ba ba

ko waɗanda suka zama da shi ya muna yi ma dr arko banka da zuwa cikin nan na masu biyu ta ya wasu <laughs> muna kan abubuwan da suke gyara zuciya kamar yadda imamu shafi'i ya faɗi eh, cewa karanta mu zuciya ko karanta koshi ya zamanto kayi balance na cin abinci yana ba da abubuwa kwarai da gaske da haka yana daga cikin abin da yake gyara zuciya wajen karɓar ilimi wajen samun lafiyanta sama da wanda yake lodi sama da bukatarsa da haka wanda yana daga cikin abin da yake kawo salaful kalli banda karatun alkur'ani da ta dabbari da shi wani abu da yake sa zuciya ta yi kyawu shine qiyamul layl wato kuma kaga ƙiyamun layl kamar yanzu zamanin ta ne aiko tunda an shiga ma goma karshe yanzu ya mata shaida da wasu abubuwa qiyamul Ya yace kurin da sallah da daddare domin ita da abu da ne ɗabi'a ce ta mutane nagartattu bayan allah suna da wannan ɗabi'ar na tsayuwar dare kuma dukkan annabawa za ka ga idan ka bi abin nan ɗinsu za ka ga akwai tsayuwar dare ciki sannan ya ce kuma tana shafe zunubi sannan kuma ya ce bayan wannan tana ƙara lafiya a cikin jiki wannan kiyamun lai tana daga cikin abin da take gyara zuciya sa'annan banda wannan ya ce addu'a kullum ka rinka addu'a la ta ji alfi ƙurobina zillan lillazi da abu sai zuciya ta zama to kyakkyawa kuma ya ce wakina mu auƙatin ijaba ka yi ƙoƙari ka rinka ribantar lokutan da ake amsa addu'a ka roƙi allah akan ya gyara maka zuciya wani abin da zai taimaka ma zuciya ta yi kyawu shi ne mujala ta tusarihai ka rinka zama da salihan bayan allah da zartattu wato za ka rinka dosana daga wajensu da halayya na gari wani abu na shida wanda yake taimakawa a sult amma la ya hadu ka rinka yin shuru akan abin da bai shafe ka ba kamar yadda ana bayyana sura ko tarihi na manza Allah cewa yana da yawan shuru sai in an taba dokokin Allah ko sai in an saba ma Allah amma mafi yawan gyara lokaci in ba isar da sako yake ba za ta samu ya yi shiru har ma akwai maganganun da suke nuna man samata naja wanda duk yake yawan shiru to zai tsira wanda kuma kan same shi da yawan maganganu to watakila kurakuran za su yawa sa'annan wani abu da zai taimaka maka wajen gyara zuciya shine akwai al-ibtihar an ahli fiski wal ma'asi ka rinka nisantar mutane fasikai kada ka rinka zama da su kare nesa da waɗanda suke masu aikata aikin sabo wannan zai taimaka maka wajen zuciyarka ba za ta samu saman ubangiji lukman ya yi makansa wata yayi na cewa jadis kauman ya tsoro na lafafi ta aji ka zauna da mutane da suke tuna allah ne masa da'a duk lokacin da rahama ta sauka to za ka zama tota da su za ka samu na karɓa kada ka zauna da mutanen da suke sabon Allah da fasikanci idan musifa ta sauka a kansu to za ta ka wani abu da yake taimaka yake ma zuciya shine aklul halal wal ibtiadi an aklil haram wal mutashabih ka rinka cin abin da ya shafi halal domin halal shine tayyib tayyib kuma yana daidai da abin da zai iya ba mu zuciya lafiya da nagartattun ayyuka na ƙwarai. sama da idan dattin zunubi ko abin nan shubuha ko haram suka danne zuciya za ta iya samun datti shi yasa wani gudun da ga Allah yana cewa kabi afla man zakaha wa kad khaba man dassaha wanda duk ya tsarkake zuciyarsa wajen halal shi yake sa wajen dukkan wasu ayyuka yana to ya rabauta wanda kuma ya turbuda zuciyarsa cikin abubuwa da ba su kenan ba to wannan ya halaka sa'annan wani abu na gaba da zai gyara maka zuciya shi mai ijtinabul munkarat wal walmalahi akwai wasu abubuwa a ki wanda shari'a ba ta su akwai abubuwa ko masu shagaltaswa wanda ka nekanci waɗannan abubuwa saboda kada zuciyarka ta zama to ta saba da su da tiya mai ta kuma ta kasa aikata abin da ake so na aikata aikin kirki sannan ka ribanci lokuta da suka fi kowanne amfani ka aikatar da ayyuka nagartattu ko kuma maganganu waɗanda suke nagartattu daga ciki akwai yawaita yin azumi akwai yawaita wato tuba ma Allah akwai yawaita salati ko tasbihi ko sauran azkar waɗannan suna gyara zuciya abu na gaba ko na goma sha biyu shi ne alfulwatu bin nafsi wa muhasabatu kai kadai ka rinka shiga daki kana yi kanka hisabi anya jiyar nan ya aka yi ka ci riba ko ka fadi ayyukanka ya suke wannan muhasaba da kake yi makanta zai sa ka kila ka rinka jan baya daga munanan ayyuka ka auna ma kanka kenan kamar suke ne da yanzu ka ajiye ka zargi wani to me ya maka na cuci wani kuma na yi kaza na yi kaza dora su mai mizani ka gani sannan kuma ka dawo kuma wajen sallah mai kai wajen karatun alkur'ani mai kai wajen azkar mai kai wajen abubuwa mai kai duka sa su a tsike ne sai kai makan ka hisabi tun ba a ji wajen Allah shi za ka yi na amara yake cewa wannan zai taimake ka ma wajen samun sauƙin hisabi gobe kiyama idan ka je wajen Allah domin kai da kanka kana yi ma hisabi wani abu da zai taimake ka wajen gyara zuciyar shi ne ka sani duk inda ka shiga Allah yana kallon ko ka yi yin sabo sai ka tuna cewa to Allah ku yana ganin ka wato kenan baka kubuta ba ko baka fita ba daga ganin ubangiji baka fita ba daga ikonsa na haka ka saka wannan yana daga cikin abin da zai kyautata ma zuci na sha kudu shine kusa da na karshe birrul walidai wato kyautata ma iyaye yana gyara zuciyar dan adam zama to mai bin Allah sannan wani abu ziyaratul qubur ta ziyartar makabarta kana kallon yadda mutane ake ta burne su a wannan gurin ka za ta tsare watakila ta koma wajen yin ayyuka na gartutu banda wannan ka ziyarci asibiti ko ziyaratul marra ka ziyartar marasa lafiya ah, musamman ma idan da wani ya zo gargarar mutuwa ka sa idanu ka kalli yadda zai mutu ka ga yadda kai ma take jiran ana da buƙatar ka ga wannan zai taɓa zuciyarka wajen cewa eh kai ma akwai aiki a gaban ka da wani abin da zai taimaka maka wajen kyautatuwar zuciya shine yawan ta yin sadaka kada ka yarda ka manta da fakirai cikin dukiyarka da cikin harkokinka da rayuwarka akwai waɗanda suka tafa ba su iya yi ma kansu wani abu kai da kake yi kanka wani abu ba rawa kai ba Allah ba ba wani abu bane haka kawai Allah ya ga dama da ya ga dama sai ya mai da kai su su kuma ya mai da su kai duk Allah zai iya yin wannan saboda haka ka kyautata musu ka rinka ba su wannan na goma sha takwas shine al-muhafazatu ala salawati wato ka rinka yin sallah da kiyaye ta kuma cikin jami'i waɗannan shi ne zai iya ba ka zuciyarka za ta sare ta koma wajen allah ta yi mazan wato ta zama tona tsarkakiya sannan yawaita tilati cikin tunani cikin halittar da allah ya yi wato kamar yadda allah ya ce wa ya tafakkaru na fitan islamawa ta wal'a ka yawaita tunani irin waɗannan na ashirin kuma shi ne na ƙarshe tun da muna da baƙi. an nazaru fi a waƙe karin ƙasar kallo idan zalunci yana zaluntar mutane akwai waɗanda Allah ya nuna maka sun yi zalunci amma ƙarshen su bai yi kyau ba ka kiyaye zaluntar mutane rinka nazari akan ƙarshen azzalumai ya yake zama zama a ƙarshen baya zuwa da kyau sifofi da waɗanda suke cikawa da su munana halayya ne waɗanda suke munana to ka kula da irin waɗannan to zuciyar ka in ta samu waɗannan abubuwa har guda ashirin ta tattara su to ana ganin cewa kala aljasa da kullum jikin zai zama to mai kyawu insha Allah to muna ganin kamar tunda lokacin namu yana tafiya kuma da shi muna da bai kimanin ka dakata sai mun gama da ok to eh chief imam na alhaji nasir suleiman ne imam chief imam na na na police na nan gombe eh, state headquarters na eh, nasir suleiman sai kuma na biyu su ne asp salihu adamu suna tare da shi sannan sai kuma wani na wani shi inspector ne muawiya abubakar su suka rufa masa baya muna mun barka da zuwa to sannan wanda ke biye da wannan sai shi dr adamu chief imam na masu takwa wato an yi kicci ne ga kamara da halima <laughs> saboda ka sai muka su za mun yi tsammanin su jiya da daddare ne a fari to ina jin kawai da ba su samu dama ba sai suka yi amfani da wannan da kuma dukkan su kowanne za mu so ya tofa sa albarka cikin wannan zama da muke yi ba mu san da za mu fara ba malam ko dai kai ka yi limar da mana gaba daya wanda yake dukan ku limamai sai dai wannan mai babban riga ne eh shi ya hada biyu ko neman limanci ga namara yawa kai kuma ga limanci ga gari <laughs> muna mu barka da da zuwa to haka na wakan lagu a tun da dai shi ya fara ina ganin ya kamata ya fara ne da eh, shi ya fara zuwa kai za ka yi sannan idan kai shi kuma sai ya rufe mana gaba daya eh bismillah akan makarrahu ai nan ma ya wadatar insha Allah ah, to amma bara mu so shi ma in zai ce nan ya wadatar ba yawa لا sai za mu tsora ka a duniya ga shi nan mutane suna alhamdulillah bi ni'matil islam wa kafa biha ni'ma lahu alhamdu hatta yarda wa lahu alhamdu idha radiya wa lahu alhamdu ba'da rida lahu alhamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fi ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله الذي فسر القرآن بلسان عربي مبين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan sitin ya fi bindiga zafi Allah ya saka da alkhairi abu uku kawai suka kawo mu ba za mu yi kawai ta ba saboda ina gaban malami na da kuma ɗaya malamin na da ɗaya malamin dr abdulrahman da duk suka iso na farko gaskiya commissioner police shi ya umarce mu da mu ziyarci dukkanin masallatan da ake yin tafsiri mu nuna mu bisa abin da ake mana na addu'o'i mu nan bakar fata ne rigunan mu baƙaƙe ne to a mana farar addu'a kuma mun san ana yi na biyu nan ya ce mu fara zuwa saboda nan muna da alaƙa ta ƙudda ƙud akwai hakin makota kuma ban zaton ma maganan da nake shi ma baya a nan domin yana zuwa tafsirin to sai ya ce a mika godiya bisa addu'o'i da ake mana ya ce idan na zo kuma mu ba malam wato martaba ta mukaddashin kwamishinan 'yan sanda na farin kaya mai gyara shi malam koyaushe yana da majalisi duk ranar alhamis a wajenmu kuma muna tasirantuwa da mu ma'aikatan da na cikin sel gaskiya mala Allah ya saka da alkhairi kuma muna ganin alkhairi ita shi malamin nan ne akwai kaifi ɗaya ne in ya bai ko gaban shi ne baya kwana akwai abubuwan da malam ya yi ta nema ba zan ta maimaitawa ba haka yake zuwa gaban shi kuma ya faɗa ce to haƙƙi ne nasu sun sauki ce to mu abin da muke nema shine addu'a wajen ku da kuma wajen al'umma na biyu wannan wata ne alfarma mun so mu rubuto sunayen 'yan sandan da alhamdulillah sun so za su yi itikafi to sai nan ya zama to da tsari to mu kuma muka fi kowa kamata mu bi tsari to ban sani bare na ce wata kila an rufe eh, don na san rijista ake yi so wannan akwai wani shiri da muka yi tunda mu ban ma yin sallar juma'a a nan amma dai yanzu eh, masallacin muna jira malam ya zo ya bude mana masallaci ya shiga ga ana gyara kusan yau din nan aka saka carpet to mun so da malam shi zai bude wannan masallaci Eh, activities din suna da yawa da ramadan daga ƙarshe ya shigo jihar gombe shi commissioner 'yan sanda ya samu gombe a cikin ƙasa ita ce ta fi ina zaman lafiya to yana son wannan abu ya ɗore kuma ba za a samu wasu da cooperation na al'umma akwai abin da aka yi ta bukata da allah a lura a janye da sauransu malam na ji bayanin shi a cewa to kai kuma an janye ɗin ka kiyaye duk da ba na eh, mukamin da ya kamata yi bayani eh, ana taba violating abubuwan da Allah mu zamanto masu jin doka da oda wannan shine a takaicen takaitawa saboda kanan ja lokaci ba fadilatu doctor eh, to ga wani abokin nawa wasu alaikum wa rahmatullah to alhamdulillah da wannan jawabi ai zan iya kuwa kusa da kusa abdullah can sai bari sai bari sai na sallame ta ba za ka shiga an sallame kafin zan ofishin liman saboda haka sai ku yi biyayya sai da muka yi da kai yanzu ka zauna a muna godiya kwarai da gaske bisa wannan haɗin kai mm. kuma da karamci domin mutunta wani aka yi da kuma nuna mana kauna zuciya in ba ta kauna abu ba za ta zo To wannan ya nuna mana kauna kuma ya nuna ana fahimtar abubuwan da muke aikatawa a wannan guraren so muna godiya kwarai da gaske akan wannan kuma a isar mana da godiyar mu ta musamman a wajen shi commissioner of police muna godiya ga wannan karamci na biyu an ce ni mukaddashin to san dai za ka yi mun bayani da baya yawa amma dai na karba yawa tun da an ba ni to na karba amma zan zo sai abun bayani idan idan akwai wani aiki to sai sai musan irin aikin yadda za a yi shi alhamdulillah na uku eh, ya yi batun masallaci tun da an gawa ni zan so ne a ce sai ka ba ni lokutan da ake so da ne ni kuma sai ga lokacin da zan yi lokacin da zan samu zuwa sannan tun da yanzu an gama kuma su ake a bude to kawai ina ganin ko da daddare sai ka mutu shi da shigar yadda aka yi wani masallaci da muka je can wanda aka yi na su ma nasu hmm. wanda ah, can wajen kwamanda ake area kwamanda hmm. yawa shi ma masallaci ne wanda an gyara shi an yi komai kuma gaskiya mun ji an bude shi yawa mutane da yawa ba su sani ba amma wannan da ya kwata ran nan shiga na ga ana yi so kai abin da za a yi shi ne a mun kamun tek ga lokacin da kuke son a zo to sai mu zo sai a yi wannan insha Allah ah, ko cikin azumin ko ma a shirye ne bai kawai duk yadda da kuka shirya so muna godiya kwarai da gaske da wannan mutuntawa da karnama da aka yi muna godiya kwarai da gaske kuma wani da godiyar mu wani shi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah ko ka ga yanzu na ji da eh, doktor da doktor Mustapha Shehu da Dr. Abubakar Sani Abdullahi kai a ina za mu saka ta a wajen limamin nan ko kuma bai alam ba a ba mu san da muna muku barka da zuwa muna muku barka da zuwa amma da yake doktor shi ne jagora da muna maka barka da zuwa kuma muna cewa bismillah kai ma ka zo ka saka mana barka ciki domin lokacin ya dan fara karatowa ko malam shauku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

da cikin ni'imominsa ya yi mu musulmai kuma ya jinkirta mana lokaci muka kawo cikin wannan lokaci mai alfarma mai albarka lokaci na rahama lokaci na gafara lokaci na yantuwa daga wuta muna roƙon allah madaukakin sarki ya yanta mu gaba da muna matuƙar farin ciki kawo wannan ziyara a wannan majalisi na malam dokoro a wannan gari na gombe mun same shi yana magana a kan abin da ya shafi gyaran zuciya an lissafa abubuwa wajen guda ashirin zan ɗanyi takaitaccen bayani akan abu ɗaya ko biyu na farko shi ne abin da ya shafi abokai da ya yi magana mutum ya zaɓi aboki na gari manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi matsalo jalisi salihi wasu'i ka hamili miskin wa nafi amma hamilu miskin imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan na'am wa amma nafiqu tirin imma an yahrika thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithatan na'am aboki nagari shine wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta shi da wanda yake dauke da turare ko mai sallan turare wanda idan ya zo wuri ko ya maka kyautan turare ko ka saya a wajensa ko kuma a ƙallon shai shi ne ka ji ƙanshi ya barka da ƙanshi to saya a wajensa shi ne ka tambaye shi kana tare da mutumin kirki in za ka yi wani abu za ka yi nemi shawara to sai ya gaidin ɗinka sai ya nuna maka abin da yake daidai abin da aka hana ya hane ka abin da kuma ya zama wajibi ya nabbahar da kai don ka yi. sannan zai iya maka kyauta in ya ga kayan kuskure sai ya jawo hankalinka ba nan ba sai ka tattambaye shi ba a lokaci guda kuma idan shi abin da ake nufi da barinka da kamshi shine ya zamanto cewa mutane suna cewa a shewanin nan mutumin kirki ne in an ce mai dalili ce saboda ga abokanansa irin zuwa ne irin zuwa ne irin zuwa ne to haka kuma wanda shi ba mutumin kirki ba idan mutum ya yi abota da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da wanda yake hura zuga zugi a makera wanda idan ka zauna kusa da shi ko ya kona maka riga kona riga kuma shine mutum ya waye gari ya zama irinsa idan mutum yana zaune da mai shan sholi ne ya waye gari yana shan sholi in yana zaune da wanda yake sata ne ya wayi gari shi ma yana sata in yana zaune da wanda yake yankan aljihu ko ba menene dai Karshe in ya huda masa riga shi ne sai ya gamu da cewa ya zama irinsa shi ma ya lalace to ko kuma ya bar shi da mummunan wari warin hayaki wanda shi kuma wannan illar da zai masa shi ne sai ga shi dai mutumin kirki ne shi amma saboda abokanansa ba mutanen kirki ba ne to sai ya zamanto sun an wayi gari ana cewa ashe wane nan mutumin banza ne ce kai wannan ya za a yi mutumin banza ne ce baka ga wane da wane da wane su ne abokansa ba mm. to kaga ya shafa masa warin hayaki kenan to wannan guda ɗaya daga ciki abu na biyu shine maganan shiru mutum ya rika tantance abin da zai faɗa kafin ya faɗe shi imamu shafi'i rahimahullah yana cewa la yunsabu lisakiti alkalam wanda ya yi shiru ba za a taɓa danganta masa zance ba amma inda za ka faɗi ɗaya sai a ƙara ma tara sai a ce kai ka faɗa in ka ce wallahi ban faɗa ba sai a faɗi wanda ka fara faɗan sai ba kai ka ce kaza ba in ka ce eh wannan kan na faɗa to ai shi kenan sauran ma ka faɗa kenan amma wanda ya yi shiru ba yanda za a yi shi ya sa manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a wani wurin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka faɗi alkhairi ko kai shiru in mutum ya faɗi alkhairi sadaka ne za a rubuta masa lada in yayi shiru don kar faɗi sharri shi ma sadaka ne za a rubuta masa saboda haka Allah ya samu dace sai sako na biyu da nake ɗauke da shi wanda na yi wa malam bayani amma zan maimaita bayanan cewa mu 'yan arewa musulmai musamman mun cika mu zauna mu tattauna matsaloli amma ba ma zama mu tattauna yaya za a yi mu fita daga wayannan matsaloli kowa ya san matsalar da ake ciki in kana maganar talauci in kai kawo magana sai dai wani ya kara maka in kana maganar insecurity in ka kawo magana sai dai wani ya kara ma in kana maganar yawan barace barace in ka kawo magana sai dai wani ya kara maka kowa yana da abin da zai faɗa to amma menene za mu yi mu ga cewa mun fita daga cikin yanayin da muke ciki ko kuma wannan al'amarin an rage shi sosai saboda haka muka zauna muka tattauna muka yi ganin cewa akwai wata hanya da mu ka ɗauko wanda in Allah yadda ko muna raye ko ba ma raye wasu za su zo su ƙarasa shi ne cewa mun samar da platform online wanda duk yake ya ji bayanan da muka yi ya gamsu yake son ya yi rajista to zai samu link ɗin shi ma malam na riga na tura masa duk da na san bai gani ba don yanzu na tura masa shi wata tafiya da muka kira ummi a somari in aka ware shi ana nufin ummatu muhammad sallallahu alaihi Sallam initiative wanda muna neman mutane su shiga su yi rijista ne rijistar nan firi ne kyauta amma idan aka kai wani lokaci wanda muke cewa shekara duk da shawarwari suna ta zuwa mana cewa kada a jinkirta zuwa shekara amma mu a tsarin da muka yi asali tun da mun ce za mu karfi shawarwari shi ne cewa bayan shekara in an kai mutum miliyan biyu wanda target mu mutum miliyan biyar ne amma in aka kai mutum miliyan biyu za mu fara za mu ce mutane duk wayanda suka yi rajista dama sun yarda da abin da muka faɗa shi yasa suka yi rajista to kowa ya saka mana naira dubu ɗaya tak a wata ina ga naira dubu ɗaya a wata dai ba ta gagara ba sai dai wanda suka san aljihunsu a cike yake su za su iya sa fiye da haka amma mu dai naira dubu ɗaya muke nema so idan ana ba da dubu ɗaya a kowane wata muna da mutum miliyan biyu za a rika samun biliyan biyu kowane wata idan muna da mutum miliyan biyar to a kowane wata za a samu biliyan biyar ne to me muke so mu yi da shi sai muka kasa abubuwan gida uku abinda ya shafi harkar lafiya abinda ya shafi harkar ilimi abinda ya shafi bunƙasa kasuwanci musamman na ƙananan 'yan kasuwanmu wanda wani za ga jarinsa duka mai taka kara ya karya ba amma ya karye ya koma yana Mola, to idan za a samu mutum miliyan biyar kuma a kowane wata za a samu biliyan biyar in muka ce muna son mu gina asibiti ingantaccen asibitin da za mu rage ko mu hana mutane fita indiya ko misira ina gaba wanda zai yi musu a nan saboda idan aka shekara ana da biliyan 60 kenan in an yi shekara biyu ana da biliyan 120 to in mun ce za mu gina asibitin ba wani wanda zai shakku cewa za a samu abin da zai gina wannan asibiti yin wannan na farko zai samar da aikin yi abu na biyu aikin yin nan aka ba mutum ɗaya aiki fa kamar an ba mutum biyar ne don za ka samu mafi yawa akalla akwai mutum hudu da suke rataye da mutum ɗaya ko matarsa da 'ya'yansa biyu ko da mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko wani kaninsa ko kaza mutum biyar ne za a huta sannan waɗanda suke da rajista da ummi to kuma suke sa kuɗinsu dubu ɗaɗɗayan nan suna da special discount da za a ba su a duk wata mu'amala da za su yi da ummi sannan kuma a lokaci guda wannan zai taimaka wajen bunƙasa harkar kasuwanci na wannan yankin da aka sa asibitin yanzu ka ɗauki wannan asibitin da muke ciki na fth za ka ga in ka shiga za ka samu akwai da suke daga taraba adama bauchi yobe borno duk sun zo wani abu ya kawo su jinya nan za su kama hotel inda za su sauka za su rika sayan abinci za su rika yin abubuwa da yawa wanda za su zo da kuɗi da za su kashe a wannan wajen to wannan balle kuma in aka yi asibitin da muka ce zai hana fita waje kun san irin shiga da fita da za a yi a duk jihar da aka yi wannan in aka matsa gaba a cikin abin da muka tsara gina kamfanin da yake yin magunguna ummi pharmaceutical company da zai rika producing drugs wanda zai yi sufulayin wannan asibitin kuma ya sufulayin wasu ba sannan a wannan zamu sa jihohi shakarar nan ko ina sai a bude kumbi pharmaceutical chemist saboda a ɗan rage ko mayaye ne a yi tallan magungunan kuma a sama mutane aiki ne sai mu matsa wata jihar musamman inda muka ga kamar misali an fi yin noma a gina kamfanin yin taki saboda a kawo musu sauƙin wannan noma ɗin ya samar wa mutane aiki ya samar da kuma sauƙin noma ɗin shi kansa da bunƙasa harkar noma za mu matsa wata jihar a sai an yi abin da ya shafi jami'a inda za a